الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنا النصف الشيء يقول تتاك هنا سيارة جب فتن تاتي وان نادي ديري بتفقوه هنا ساقوت عباتي هنا تن هنا ميلاديان يا شيخ أود كاتين دقالي تاتي نقاك كده تصنف أصحاب الحديث نعم mai kaseti ya rufe taki ba ne ya ji shi ne madara ta ka tiri na ci fun kwaci gida abin nan shafi ne yake jin bayani rube na yi na wanda gube ko hadisi ya jari rubin abdullahi al-bajari na dai cewa da sai yau na alibi sallallahu alaihi wasallam ga a cikin ya ya sai ce yake mini ya lesa yana ya shebadiri na ya ci ba ta ya ci liwu ya yi doro ma ta ta yi liyanin gane ji ce gungan kima na hadisin na feshinu ga yana haji da sabi guna gungun haji ne oh. yake kai sai yake mina halittar shi ne nan gungun yau sanin wagwai ka kana wani nan ne ga naga ga wani gandun dalamarin na wani ga wa yi mini wujewa wani nan wani ya bude sai jiwa ba wace tumi dalili ne illa kalila ajiye ilimi na Allah yana sai dai yi a antu malamu anilla ya gaje ilimi kan sai gaje ilimi to lam yakul lahu kufuwan ahad laysa kamithli shay'un samiu al-basir sana mai zaje ilimi wa nan ga ma wala takafu ma laysa laka bi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anu mas'ula gaida gaida ko da ni tu ko da ji eno je ilimi wa nan inna sama tufafa wal basara beye wal fuada beye bai kullu zalika kana anu ke ta wuce nan kullu laka kana anu mas'ula ba ta yusha ga ga faliki yani ya ga wa hadisi daga ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya ma ta bidiya je mun ya ga ni tuwa ta bidiya ya ga ya magbomi dabwa ya ga di aminci kaga ya majin hacha mai ga jalaka nga mala ya koyan alusunnati wal jama'a jo wal alami latu na wa mata kuma rasulu faku zuhu wani ci ga la yana ego wa ma na haku manu fantaku wani ma ga ile luwa nan ya luwa wa mai utai rasula wani ga mitu tucina fa kada ta Allah wa mitu sai cani da wannan wa yin tutihu ya ga mitu anabi ta ta du ya ga da bawo alyawma akmaltu lakum dinakum ina mai adini gumiyaye wa atmamtu alaikum nimati ma ni malada zabaye wa raditu lakum alislam madina ma ya da diga adini musulunci ga yi adini sai latin ga ma kana lil mu'minin wala mu mu'minatin idza kada Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim wanda mu'mini ba ji ko mu'mina ya na ce ci ga tuci ga hukunci ba ya da da ya san doci kaina wani yana nabi sallallahu alaihi wasallam ga la inni utitu alqur'ana mithlahu ma hu ahli alqur'an la bi gashiya alqur'ani wani yana nabi sallallahu alaihi wasallam ga kullu ummati ta aluma yawi yadkhuluna ba ta ga da aljanna illa man abata da na nabana kai la man ya ba ga nabi za da bo qala anabi ga mana sani ne ga mutumina da kala janna ga ga aljanna wa mana sani da ga alimi bana fa kada ba ga no to ga nabo e ga hadisi ya nabi sallallahu alaihi wasallam hujju alqur'anu hujju hadisi kawai ahadu to a akido to ya bayan to hujjuwa da kyau daga a tatuna tsere fahimta ya alkur'ani da fahimta ya sunne wa jimuli da fahimta irina salafu shiga jini ga mai khairun nasu karni sun mallabi na yalunahun sun mallabi na yalunahun mai da alkhairu kan zai ji alkhairi gana a ga kalun da yan ka ganin zai lami tuwana ka ganin zai ji lami tuwana wani yana alibi sallallahu alaihi wa sallam lafiya ga wa mai shaki rasula min ba ma mata bayyana lawul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam nga malla zan gondo ne take ko ya salafu jibana nga ga ma ji fahimta ya alquran ko ci ga ma ji fahimta ya hadisi ko ci fahimta ya sahabi la ta fahimta ya ta ko fahimta ya ramu ta lamitu jami'a ga ga ga ya ta ma ji hadisi amma ki aji fahimta aya da hadis na jinin fahimta da shani ga jan safuwa ne na ji ganewa ba ni ji shi a jigan a ji aya ji amma ji a ji su ji ka ji so ta gabi a zu, kin bele ne zaɓe jo na zuga mana kushi a jina nan ka ji so ta gabi a zu, sai na ga aji fahimta ya aya wuce wani da hadisi wuce na waye fahimta yin vision fahimta yin ban yaji ga albaba kaki da almama makani da ya tsila da kishi da alkumaini ko da ya tsila na jafi wanda su rarar tuna yi nishi wace da asin ya tsira kuma bidiya ne ke bata na yau amma a ƙaru ladi su ji wa gajiya ke ladi fahimta ya alkur'anu ke mai ladi fahimta ya sunna ke ne ladi fahimta ne fahimta na alif sallan mai sa'adu shi ya tabi na ji mai ta biyu na ji wanda ya yi mutu dini shi a ɓe ciwo ne sai ciwo jimba wuyayi ke bidiyo sai na haibe sabi da ajini sai da ce tula daye kuma da bashi mali hannun kiji sababi na ke la bidiya ce la sami nan mini jahilici mini jahilici eh ne ba ci ezufu sahabin kitabu je wanda yi tabata wawo min ba di ma ji haka min dalilin malaka min Allah min wali wala nasir min ne ko ne ke tsa bidiya ce bila gashe ba bin hadisi mawduji ya ji gane ku mine ko ne ke tsa bidiya ce ke bila ga shi ba beno asabiyanci be kabilanci mine ko ne ke tsa bidiya ce ke bila a ga shi ba beno lai kiyo e mi da ta kungiyo le gas babu na ji contribute mini ya kone ce ma bidiya bere mu ce contribute to bidiya ga sheba nan nga ce wato da su duji ba da mun ga da waili ni mai dinna mishan shi jin mini ko ne ke contribute bidiya shi mu cike biya gashi ba dinan nga ya an zuma talimu da ko ka tiji ke za na cikin timbo it ka ne ji ya ba na kira shayara ji ko a kida mu ta tilaji ko a kida mu yan yan yan ke wajen ne su fi a ne ga ne din ne ba ta da ne ne contribute bidiya ta a gashi ba ke shi gonta ba lo ali to sami ma mu shafi ba ne bayani ga ne shi to ma ke lo usulul ilm usulul bidai ya ali ibn hasan al-halbi al-muhakkik al-muhaddis maliki wa ke le bayani ga wanci shi to ila ga gwani re da suna ya nufi sa sallar mun gajin halaka fali a zarin da suna ya kalifu na an amuri an tusiban fitnatun da sabi gure ba sai na umar wacce biyu ga yake wata ya ta zarwa sai na umar kun ga yake na fal hamila wi wikra su kun ga ga girgijo na fal muqaddima ta amra ki fa fatara kun ga malaika jo na fal jali fal jali ya ci yusra ki juyo kun ga yi ta yanu wajo ba ta ga ne maka ga uwa ba ne biya ya ga waya sai na umar ci jumla dari da fa ne zo sai na umar ke wata jumla dari sai na wani sai kai abun musa da hakin gaza dora shi da ciwo mutum da din sai da shi kuti da ba abun musa la share ga ya wuce bata da bai biya ta kayu ga wani ne ganza na fa ne ga wa ne ga wa su daga kwanne ba ne ba mu jufe da wabe gani ba da ta amma to sun an ga an yi tsoro to ya goshi ba na kun zam dole ko da igajin ko da igajin jirajin ga dan bidiya ni ni laja ne yiri amma ga jirajin ga dan bidiya diki an kun ji buguta kun ga kawad ne ga gofin ne taneji taneji bidiya mu da ilimi ne wai jina nan kwangel ba ne ilimi ne kashi ba na je ilimi a madika matul hujja wani kwangel ba na ji ka aika matul hujja jiya ne ba na je ilimi so a ka ya jika mata lujayu umarci to fahimta ne ne gananin kwanke ribe zane ji fahimta ne kaji zanen lokacin ka fi jiji kuma da jika da ya kuma ya da ya ku ya ya dan bidiyo mai ko ko kirki ga da wani wani wale zane ki abiyar ba zai ji ani ne ane zanen na kin daga basuno umar da ilimi ana kwanar ba zane gun shi nimbo ya ci ma da ilimi ne wale ga ne kawai da tabbatar ne ke gofa yuna wanda ga da a shi shi shi ufe yin wani jiya gobe ganin na wasu bari bai zo karkashin yan matsala ya da e, ya mutu jiya jira na wadi bai dan bidiyo gani bai ke wani in ya alwala gobe na daga ajiwa ya maslaha da mafsade da ya gane wajen jira ji kawai e, just like that duniya wajen da nan wajen nan luluwa wa ma sai ke wa jina sai a mutu shi khalid ibn zura da ya baba bugu ga wani sabi da yake ya basura to a ga ke mutum to a ga za ku na gun na ne zai ne zai ne zandoro lami to amma ke zai ne cin yana a ta gu fejo ba zandoro ba zandoro zandoro ba ga duniya wai ga ga zandoro ya sha wanda da bi shi to majalisi zajo alaga sanwa ko magai la san zaje ake eh, ke yu sha irin najo ka kun maliki shi ne ko da ta sha wannan sabi ga daga da kai shi ba jama'an da tijo zai ji halaka da tona ga ga ta dubi mare sai na mun ga zan doro ga ta dubi mare bane dan bidiyo dai ba Suleiman ne saro eh, ga zabari da yake banu mu jo ai ga salewu ga madina kuma da taka dana shi wai bayan ni fa sai dinga yace mu ta sha duniya alqur'ani jo sai na murtala bari ga wuce da yango sai na murji sai na murji sassauca kacan wanda ya zamani zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam ya zade ga nabi gan idil ya muhammad fa innaka lam ta'dil jare ce sayyidina yawa nabi nabi wajen hadin a nabi ga wai hak mai yadil illa ma ajil za jana ji kam jare jare sayyidina amr fe wai ko sayyidina amr ku baci da ne adribu unqa hadal munafiq wa billahi qurun munafiqin nan ciya annabi ga wuya ne Allah ya kula nasu annabi Muhammad ya kula sahabu ya lugo ya zai daga ga annabi Muhammad ya wu sahabu yi ma no le wa gugu ba ga munafiki won jo ga munafiki amma fasara kije ga jaladan eh a ga wuya sahabin wu a tato ba ne ga tunan zanga ji wuya ba ga wuya wale ga no su kai da wanda masalibu mafasibi yana mara shuya a rabi wato maga zuriya ga annan ya ga shi adibi na shiga ga hawali na ko maga kun biya yi na yana daraktuhum na qatilan katla a cikin agun akimi na a dawa shi sai na muru ma bulalawa shi ya ne a kashe daga cikin mayar dandina ba wani zai tuwo sai na mulka wasu ga wuja wuji sai ci ne ga sabi guna sai na mulka ka mi to je sai ci ne ga sai na mulka sai na mulka ciwa kashi a jafe ta ya wace ko kuwa ne wa milan mu'minin sai na wuya je ci bane wala kiya ba ganci to su ma sai na mulka ala je jira zan zandu biya bi sai wani shubo ba ne daga abun nan bidiyar da juro kama la salaf ya jadi al bidatu habu ila iblis min al masiyati biji an wajo ba ibli ga masiya wajo ba ibli ga lesi ya an al masiyata itabu minha yaba da masiya lesi no le da ana fa zai ji tuba kuluwa wal bidatu la itabu na bidiya mai zai ji tuba kuluwa kana da ya ce wasu gbe da wajo kana sige da gbe da wajo kana wuza da gbe da wajo kana su ga mai da gbe da wajo ko kana da dai kujin zage ta fudu ne mun ga gbe da wajo har mutu a shiga da shiga ka in na jafa to shi faɗi to shi jaru wani wasu tabon wa da wacce bai bane wasu dole laifin nan amma bidiya ga ne juna wai ba ga wufu juno na ga ne ji dawo gani nan dole in ba wasu zan su kulu gwa wula wulu gwa mun ci wuta yi mun ga su tura jinu biya jinu ya ta gaji na lo igoro ta su bidiya din wani ya yi da amma wani ya kirki wuye jo a ga allazi na dalla sayu fila ya ci duniya ko mu yahsabuna annahum yusununa suna me ji ara ya fata ta ga dai jo a ce le gaya kirki ya jo a shaidi da mu a ga ji shigo ne su ta lugwa ta shi dan bidiya mu ce ci mu bin da bidiye to zai ci mai ce ci kai ce ci lugwa sala lugwa ce ci la sunnuwa ce ci la ku daga shirko doji tauhidi ce ci la ku daga bidiyo doji sunna ce ci la ku daga yajo da shi ba wuri sai to la ku daga biki cewa ku kuskure da gege to dole ne da sai ba duwa ne ko ke ta balo ko ta to ko ta ne ko ba sai ta zo ba yi ẹgbẹ́ àrìmá málìkù náà nẹ̀ sídà rẹ̀ kí ẹ fídíò dé àrìmá málìkù gan-an ẹn bídí àjàgá ìzẹ́jẹ gẹ́gàn ẹ tí àsìmá túnlẹ̀ jẹ́ tó da tufa ya soyaci da zan da ya ga ya ci da yi ilimi ya ci da kudura ya ci nan sai na masu haɗe shiga sun ci ba ne sun ci ba wale ga ga gabon ne na wani sai na alkuranu ga gani ga wagoyi na suna gani ga wagoyi na alkuranu ga suna magana ga da wuza mu kai wala ji ganewa ga rahmanu hada larushi yustawa ka yi aydihim ko law ma na fiya ina mazid ga hadisi na nabi gan inna yadda yabsutu yadahu bil layli li yatuba musiu nari wa yabsutu yadahu bin nari li yatuba musiu layli ba ta da su naji ai ma da jibi ne ga ga yadu ne kudura ta ce ma ne ga ga wajihu lai za tuwo ma ne ga ga istawa la istawla ma ba ko jiga da ko ba ko ina ga sun ci bana sun ci ina ga gane kan wadai ma ni jiri na ji na ga fa ina amanu bi muslima amantu bi ta dau. buga bidiyo da duro ga daga yaji bidiyo ne ga addini lafiya kama la alimam maliku gama nisa da fil islam bidatan an ga kabida bid'a addini musulunci wani yara hasanatan mun ce le ga wajena sakari za ma annabi muhammad da kana risala da kana daga daga ga annabi muhammad waye ji wuya ja fa malam ya kuyo mai zin dinan ta kai fa kun yau madina sanan ji addini zamani annabi ya rike wajen tira ji addini bani nan dan bid'a ga ji mashi ban nan dan bid'a ne wa mini hulla da ne ta shari'a nan mamin min ne jiki nan ne ta shari'a nan nga mala nga mala nga mala man ga dini jaja sai ga albidatu balidul kufuri bidiya jingiyo ne laza da ya gun kafirce wani ebe ne e zane jin bidiya nan ko da sayan sabe da adini ta shari'a sa da adini wai le gan wuye corroborate shari'a bi, kashi ko wai ne ga blank space sun ci cibo anabi la anabi la fili a wani da sayan ubin wuce alala cibo amlan shuraka wa shara wani mina dini malami a zambi Allah mini ya jeje na zane ji bidiya ne ji nona ko a ji lada daga ba so ji ba mu ya ga mu ya tula da wala lokacin ya allazina dalla qalu fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yusinuna suna mini ya jeje ne bidiya ji no bidiya ka sunna bidiya ka sunna bidiya ka sunna mana sai da dana hadisi da fati ba gayya ka kun ji hankali amma laji ka fara ibrahimiya sun le na nabi sun alaihi na laga ya tashi sai da shi shi ma sai da ji nafila wuru-wuru fiye sho aji nafila da nan zaka na tunani zaka nin don da fatiya zan da ja gobe ni ga da ruku wa ba ta furla sai ga buruku eh? subhana rabi al-azim ga waga da rukubu ko ya da tafula zo dubu bakwai waga datu wace bai zaja zo dubu kaza waga ke da da waji subhana bi alazim an ga ta waji da nabi wujina wadi lada ya da biya na ba na sai ki tutu tun za zamani annabi adamu har da annabi har da har da mai na na wawi na sai ki ma je tigi yufi aljanna adadi yake ne yake bane ke jona sai ki a kun da da gani ce ci ma wace ya biyu da alijan nan adadin yadda na fijo nan ce adadin kofu ɗaya eh, adadin kofu na mun gaji ne waye wuce nan waya da ee eh, eh, wuri shi nan bata ilimi wanga ya wani kawai ga ji rayuwa iri rayuwa ya nufi nuhu wace a ce ci ibada wace a ce lofi kirki wace ma ne ce ci ba wa da daraja ya nufi miya ulai kallazina na amallawa alayhi minan nabiyina wasu dikina wa shuhadai wa na zidiyan nan ke tsaye irin na biyo bidiya da bidiya biyo laju da na alquran bi hadisi yanda fahimta ta ci fahimta ya salafu jo ne ga ga ji bidiya ne ne da lamu tunani ni ya kai bayan ya hankali ni sai ni na mai yaji wala ini tabata wala mutu fi maji min Allah waliyin wala mini na zai je alif sunna ba ne lahaji hujjanin alilamu ilamu gangani bai almana mafi da ya ne a can na ilamu gangani da ya ne ilamu da ya ne maji kiyayen eh? maji hujja kawai ga yannan nan ga wali a na biye an yi ma na bi ga wayo imma ni mini gubar ki a na bi ga sanawa ga wani waga a gabi nga da shari'a shi boye mato yugo amma waje wa yugo da sabu shari'a shi boye ngai to da bada nga ai to wa maga gaga wa maga ke gaga umali yana na diga na ba ya goye waya ta waya sa nabi gana ga da satin ta yawan da shakka dabo kan yawan no sai gama ne bani wale gaskiya ba in ya can a shiga gawari ramalla a manja da sai ga mani tamada alal

ɗane za mu yake ya ke shiga ya laju jana ga kaduru gagan kashi da ni galibu ya gan anabi wuta yi fi a mai dasa rijiyar ga kaduru sai ni ne ya tashi liyasu ne ya tashi mai zulkifi ne wa ga wuciya daga ne ba ta ji gaskiya daga ne shi ne da kaduru aisha ya ni kaduru ma anabi yo ta bane babu gaba so ba a tagaza na jihar na jihar na jihar ga anabi kashi a ganga annabi musa annabi sai ya ciro kaduru ma waliya sai ya ciro annabi musa ma da su da ka ta jigan gani be kaduri ara annabi musa sai ga kaduru gan hal attabiuka in ban min lamin tuwe ala an tuallimani mimma ullimta rushda ce wo ya ni ilimi ya ne sai ti la wani a wata ngole da nan a sha ade wali shi da wani je ilimi gan annabawa shi nan ngole asu wa bu ba ne wa alamin ya ya fa lalata ce annabawa jo a ga ba ti ganji zugu khaduru ganci ma wi dabo kula to da ndoro ga da zai wuci biye sun be ga wuci biye kin be ga mane wala bi aku ga ga kiyo ga khaduru ta gube yi wuci ma ga wacho no le do ko sai ga guba ba ne da asaliya mini khaduru atwani dalili ne malau ga kafir wa ya yare na doku sai su na t'o ma ja alna li bashari min kabli kulda yi ya san da ce rayuwa ta bo sai da sai ji long life sai balati kayo wana afa in ma ta fa humul khalidun ye ba ti sai ta ne kawai da jiga na ba na jigo gali ani ne ga nan mu ga mu ta re rabi tutu la minun na biyo da tansurun na u ya ga imani ji ya ma yi nasara kaduru ga dan ka kula anabi sallallahu alaihi wasallam ani mu mu ci tiyana ba kaduru da wuti be ji imani da anabi mu ji mu ba ya mu boku wuri ayo ya ta ci annabi sallallahu alaihi wasallam ka kuna abu ko ya badr na ka mi ato wala kad na sura kum allah bi badri wa antum azilla shi nan annabi ga ta da fice ba sai ta duwa ya allah umma ya wace shi in tulika zili saba jama'a ne idan sai ci ga jalaka ne nan to bada fila da ajibu ta ta ce kin goga in ma na zai ji mu'mini ce ci shi ce ci kaka kan gana ara zai ji ci fa da annabi da na sai ci ga jalaka zan da mu na ji ba da wani ko maka da kutubu ya tarihi ya sahabe shi daga wasu gaba ko yan gani da alisabe yan da kutubu ne kene ne lokacin ba da na bata shi hadur madawa ale maga zai ji buta fice ki mace ma lokacin da gashi na bayanu kan gani ma hadur ugu a ne bisan wasallam ga la yabka la zalil ya za ta ce kimbo ba da miyati nafs ba da miyati mafusa ba ya ci so da za a tace yankin bana idan rayuwa bani da bana in ma na mini zai jiga da ko zamani a nabi diga ga ku ya shi su ga su ya da ya ya shi ya ji ga to continue a shakka ka da da mun su kan gani shin me ne da bani sai bago dai ne yi wani yigin ya wani ka zuru jiki a nan utai jobiya ibn munadi an ga garu ne ga kaduru dan babiya wannan نصوص نجمة جوجي هيك ما ديو وعد على المنار المنيف في الصحيح وضعيف ابن قيم na bayani jiya wai ga na filla filla wahidan ba da wahidi wada karkashin ban aya ne sai sun latu ne gaga wa sai nawo rahmata min indina ko ya yawancin abdu mi ba na sai nawo rahmata min indina sai wuce wasu wani ko su kasu kasu litrai ba ta azuwa bayani fi zajil qur'an bil qur'an ya shinkiti wa jin bayani ga naji yawe alin na da tabbatar wani ga kaduru da yajo ga buga ga da kun da kaduri ko ci ga ga kasan na sai ga mana ko ye ba ci babu gaba za mu ce so fi be sai ba lamina ya fa la ta ci annabi a jibo ci ga kaduru da annabi annabi Musa mai anabi ebe ba anabi ma da ji tun da zai ji anabi ne ebe ba to bari a ji anabi a da a so a ji falala ta ci annaba an ci da mana khadru anabi ne ta bana sai latin ga a ta na rahmata min indina ya rama layo daga bo. rama aya nan gai annabi ce yace ce rama la ta jawo a hum na rahmata rabbika a ga ga rama yace yace ngo be mushriki ji a ga kila ta ci ta to mu muhammadu to sai kira ya gaya ga ramo ya gaya ga annabci na mai lami a gaji nan ya bugu rama ya ga ya annabci a ya annabci ya bugu a ta yana rahmatan min juna ya ba ci wa ma fa'altu an amri a cikin haduru ga musa jo su mi ji dana nan ya min le zakan min nan min lakara nan bi mi na fata ma fa'altu mi an amri da kita ta ci mi yawo mu ne to biya ne ko kike mu ne to ci ha biya ngale wai bana shan wani je waya ne biyo so ci yo da biyo khaduru anabi yo khaduru anabi yo da go da ta so baba bani daga ni walinu yina ku ci da kafin jiri a mu zaki da ji kafin biyu nan da buga wani ya jefa laga ne nabi ciya hadisin doro na bai shiga a da jefa laga hadisin doro na bai shiga zamu ci jefa laga a nabi zamu ci maji ne nabi a mu hadisin doro na je ci ga yi mafi yi mafi na Allah ka halitta yin jinan ya hankali na gama nuro hadisin doro na je ta gawa ga ya ne ya ni na danana gama nuro hadisin doro na je ci yunga guya kaza nga halitta tashin kiyama nan gama nuro hadisin doro na je ci ga ya tiya fala na ya bisho nan gama nuro nga da hadisin ni bana hadisin doro na je tifala na ya kala na ga manuro hadisin doro na je tifala na ya duruzu bi ike wajen shinkafa wani ga manuro hadisin dole na te ya ci fala la aji kula biyo su bishe buwa kuna eh ga manuro to ne ko hadisin dole na ma ke bi ya kadu bi dan bona ga manuro hadisin dole na ma ke bi ya ci ga ya ma ga aga wannan bayan fata bi ko ga ma ki bayin nan ga manuro da almanar mun fi sai wanda fi kan ga ne fata ne la ya yawo ya ga kan to sai ta ga ga na ga makamu nubu wata fi ban zafi fuwai ka rasu da dunan wali makami ya nabci makamu nubu wati makami ya nabci fil barzakin barzayo na fuwai ka rasuli a gunga ya tuci wa duna wali makami ya nabi makuya an nabci har tu babu na sashe sashe wali ya sufi jigan auliya shaitani shi sashe ha jigan sagan hmm? haduna baharu wa kafa anbiya wa bisahili karama yayi ciwayi eh, ya duro to ana ba shi ga dabawa duwa ci gani nihayatu eh, ikdamu nabiyina bidayatu ikdamu al-awliya ba na nabi shiga da sabbi a kida aka ji a cikin gulo da ba ta wadi ta da ko ne ko daga na fata ga wannan nabi da naji akida na naji adina da muhammadu a ya mala al-imamu tahawi kiga nabi wa da abdul min jami'il ya nabi ni da fa'ila ga nabi ga nabi ni da fa'ila ga wali fata Alebi nu da fala gaskiya wali bata alebi nin ga da fala ga wali bata ulai ka lazna nan Allah alai min annabiyina wasiddiqina wa shuhada wa salihina wa ulai ka rafita kan doro ta ce cikin wuya wani wali kuma ya lafi shari'a ya nan Muhammadu kuma gwalu man na zanni kafirin wa da musulunci Allah kiyaye wa mina Musa wani dole wala musu shuki shari'a khadru ana ta kemina khadru wani dole wala musu shari'a ya musa nan a ce ya sa waliji wani dole ya lanya tu shari'a ne muhammadu an nasu ga wani zando ne ga ta ran nan na zo musu jofe ci gari ta kafirci abaga wani da wani ku a na Bali wa je wali su a so ga imani ga annabi ko to gan arima malik ya kuna yalabe ko gowon renade aga renade nusu sa'adu da yana tawba ga goyi a kaga mu al-imam shafi'i ga yazo zugun da sai ci da zunubin don da ma ban da shirka ko kun ba ga wanda kun da sai ci ga idan bidiya no dogo ga da madarij salikin bayan da manazili ya gaskiya madarij ta ga ga mu ita ce shi wo wo ya zu wani zadul maji za a ta bin jiko waza zaga waza dul maji akida shi wo fikiyo shi bo sira shi bo yau ne ko tarbiya ya yin jiji mufi bo ya waji mufi bo masailu alijanna jibe ga lalakira ji bata mufi ni wuce shi kemina ji medicine jina mufi wato yan doro kini yi wo mutafarrika fi kafi wa ga da zadu alhamdulillah wa da gudu madarij na male da ne madarij salikin ita abinci ko ya tawili suna samu tawili a samu ya shirka a samu ya kufuru a samu ya nifaku a samu ya duwaji ka tsafta jiwa ne ya fi da ga jiwa gidan ya da madarij salikin bai da kubiyo kawai gana madarij ya bai da kubiyo sila alamu na su fiye kuma ga kazan shirka ga kazan da duwaji ga kazan su ji wanda shani madarij gusho ah ngani ko to ke ga da munafil ya asairu ne joganci sai gogo da madariju asariki inda kai sai ga da madarijo nga ce tange eh ko ne ce ta laje ga gane ko gutu wani ni ni wa go la shirka wani a shirka ji wa ne ga wani shirka wa go la bidiyo ji wa ne ga waje bidiya wa go so da suka bayiri wale ga wani tuka zahiriya wata ga zo wani zahiri wale ga wani tuka zahiriya wa wa go so waste time ko so wani tunai mafdul na al fadili daga wajen gane ko wale ga wani na gani sunu wasu da tato tsakanin da mun da zamu ci ngo biyo ga daga ga kwashirka wani ga gwa bidiyo wa ga gwa kabairi wa ga gwa sagairi tashi uke ce ce yu basira ne da fala ne ga wani lo wala mafdul ci ci bezo to ya da ke gano mutu a fede kai gaskiya mulkin mulkin kashi mulkin ne su da abele ya su da ta da zamu ci kago no ne kawai da jinna ya gunno malaka ba da ci ci to a shafi yanzu ya gangani ne bidiyo ko bidiyo lalaja sai ga alul bidai wal ahwai la jadin bidiya a telamitu ya tuye mana umar ibn abdul aziz dan da cikin ga tiya yana tuye ga bidiya ji ga wasu addini yaji zakan ji yaji zakan ji ta fitra buta fitrat Allah la ci fatara nas alaya la tabdila min khalqi Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ga sai ne khalaqu ibadi huna fa mi ji a ga koyar goro fale ga yaji zakan ji addini ya fitara buyi tare da wajen Allah wuda ga gurin zunu ko ta bago ta fitara irin wuce filkuta sai jaka ne da ne da alkuta wace ci katuna ba ne ba lare da yabba kuma na daga ne wajen aka yi zunan gugun ga wa gugun zunu wa da kira ka bure fe da wa ga digiri fe saka fe saka ya ni ta bago ta ko wuce. ta na gake wuce galin na ba na gaji mu da shi mai mutu limunan na nakun nakun jina ya zaki a rasu jina ya zaki a limamul gazali jina ya zaki a share tari nan me za mu ci nan wale da ne ba ta dokunan daga tuba ji kana da yaji ne bana bi le ga da ko ci shan fa ba bi ma'ana ilimi gu ilmul kalam ba sufyan ibn yayna ga kullu ma safa Allah bi nafsi fi kitabi fa da firu kila to su to anu dan do na ta ji ga ji mini da alquran wannan tafsiru ga ji ba mu ko masu an yi alimamu da zai ga to sufyanu ga imam malik ibn anas ya ce hadis ne bai ce jona da hadis ne bai ya ce ciyo nan a ga yuya ta minu bai ne ga kai famu al imam zuri wa bayani lokacin da jin bayani ta bayani jani mai wani ne ta ci zugun ni ta kwasu yugo kamar yusuf eh ila Allah ki kibe wa muslimin kaka din tamsaka bil urwatil wusqa eh? wa alayka al islam ga da buga laba suta ya ga sai ci yanzu ga sai goci kamun kima na yaza kima na yaza ce ce go mu go sai ta duniya ci kago ne bili jina aba wa takbara fa kana min al kafirin

kilam kila za ka zali ya mace kada dole ne ne zikir ba da iz ja'ani me yana la ga mace ke yake lamitu eh, ko wanja no kuli in kana aba uku wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun tarabtum wa wa tijaratan tashawna kasada haba ilaykum min allahi wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta yati allah bi amri alin ejishi ne manci shi emishi wace shi dukiya shi ko da mulki bere da yake ne ne fata mai kaza dini jonga mai kaza jihad jonga mai kaza to me ta ce shi la ne ga kare shi bai ga jima sai ta ku jama'a ne ci bi ko ga bijina amma wata ka wa wa wa yare mutum make ka gawa fa ka kirkiya ya alaƙi yadda lahi ba ya rasara ne mafi alabudi sai cewa kan wani alama ya neman wuye na waje ya ga sai ta hajin waya wa fo wangi sai ta hajin waya wa zama wata wangi sai ta hajin waya wa fi wangi legu ko sai ta ke ji fara lawe giyawo a zuwa a kin annika wa sunnati fa mana giban sunnati fareta samini sai ta ji fara lawe ga wa cewo cewo ko cewo a halallahu albai'a wa harama riba sai ta da lajin halali ma riba laje haramu sai ta ke ya waji bai falala ruwa ya bane ya gyoto da mini arziki na sai ce ya zana ya habu liman ya shawo ina san wa ya habu liman ya shawo zukur au yi zawijin zukura na wa ina san ya ja liman ya shawo kima le wa ba tun ba to eti ya zanu tin zagi kawai wa ba to eti ya zanu ci baji kawai wa ba to eti ya zanu ci baji bai zagi wa ba to eti wa zanu ci wujira ma wai yuja wanda wai kaga ya zake ja wuta annabi zakariya annabi ya sai cuyo ni kun je ja na wajira zanan sai ba tuwa ga sai sai ya migi mun sai ba annabi ya ga sai ci annabi ibrahima annabi ya sai ciyo mai khalilullahi sai ci la yu ja no le wajira zanan sai waji ga sai ci ha sai ci dai yu gina suku sai je goye ji be kagwe da iyaka aka mu sai ci da hanyo sai ci le ga a'a ibrahim ya khalilu ya yi kuma ya gaji kiyo kuma ya dabe da bai a gida a kan nan kai ya ji wuce wuzu ku sai ganju ga in yara fil manami an ya zo ka me ne na ga ya wazu wa ya sai ci mai na fanzur ma za ta ra kiwo leyo ne fa ji sai ga ya baki fal ma tuma ga baba min je na ga ga wajina ta tajidu ne insha Allah min as-sabirin sai ci ga jin fi da ga ne bi nan yi ne ba wancan gawa jesu ba ta gayyar kashi da goye mai gayyu a sha ne na jiwa kaza ibada ji kangaci wale zaya wale zaya kisa ya samu da hududa wa imani jini e kisa shi azaba ta nani amma wai ji wudana kaka o to ma ji be gin nena ta gife gannu gan na felo na ga dabo gaji damuwa mu a jannan yelo a shawa ne ga ya ji kano ce kan zato milatu gaskiya da gwagwai sai ta ba su rena ya can sai ta sai su yi guruji to na je kan za adini jinin sa shi shiga da wani shi ya salafu yi raka damul islami la ya surutu illa alakan kan taraki biki za wa ɗaji musulunci wa ɗaji musulunci wanda ya sai kibo sai ta ce bandarayen basuta a basuta ya sai ci annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada jina hakika din na fa gari ba wa taga wa ya udu gariban umake umarke umake aje bashi e ga kama ba da ta minu na fato ba lil a yi kashi daga fada na ya zai shi ya gashi nan a ga yawo tuce yace ce zuciya al guraba wajo ani diga alladina yuhyuna sunnati min ba'di zai shi da ra'ayi sunnatu man bona wa yu'allimuna ha ibadallah a cimalu wujiya ce ci shi nan ga hadisin na zai fuyo الخطيب البغدادي قال له بيشرف رفع اصحاب الحديث اما ان قال سي قال شي كده دي يا حديث من ننجي يا امام مسلم لا دنا عليه صلى الله عليه الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فتوبا للغرباء وانت صحيح صحيح تو نيجي على الغرباء ان الخطيب البغدادي لا بيش رفع اصحاب الحديث وان قال الغرباء نيجي يا اصحاب الحديث جاء على السنه يا جماعه مسلم تشانه jaragi jaragi jaragi aga ga zaka ga ga tana ni bi sa sallam sai ga ja abu da nan ga bai yana gashi dinga wani akai wani wazu zo zuri hashi hashi guci wani kuma ga ake gashi ba shi be lokaci a gadda bo na zane ga wasu musulunci fiye sun tsakin na musulunci wani ga to ga tashin tashin ali tashin ga ji ke ga ji zaworo ga ji zana kiri da zaji ne aga amma a ga to zuwa ya alkura ba wuce shi anabi gan zai da sunan rayu nan riwaya da ci gan zai shi sai ga sunan wuce ba nan riwaya da ci gan kiga eh ne da waga ga kiya a a zai je jin gyara yana za hangi ga ji lalace nan ba ta algura ba wuce a ga zaune to bani sai shawaji ya nabi iqra bisu rabbikal ladzi halaka hadda kan shi annabi aje tuci kun fa'anzir a ga annabi wuyu ya gaji uji dawa tilo fasadi ma tumar wa rida ne jahilin a sai beji musulmi ja zaba na biya jijira da habasha kani har bai takuna na nabi sallallahu alaihi wasallam sai na bakari bai jira lo madina na izo ma filgari zai kuli sahibi la tazan inna Allah ma'ana har ga ka kuna da ku kai uhud a cikin gumba da to musulmi ji dan nasara har ga ka kuna ne sa sallam yayi da ne musulmi da take gashi ba ya can a tuwalu to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shige bilu ba na gashi ba eh da ya gashi ba amma ba na waji lalace tuna a za kirki shi bo a da za shi bo a da zai jagwa sun gaskiya ne dambo a da zai je lami tuya ya ne dambo la ta zalu ta fatu min ummati zahirin alal haqqi la yadruhum ma khalafahum wala man khazalahum hatta yati amrullah wa mukazalika ba ne jadi lalace tuna a da kirki shi bo ne shiga na ji alfarkatu na je ta fatu min turani haka kwa sun gaskiya sai zai shiga zai sun gaskiya mutane a lagun ta ta yawan musulunci ta bago wa zuwa gaishe bata mai shirka mai aki da ya kawari ji ba zuwa gaba doro shirka ji jibo mai aki da ya kawari ji kaga ga kan na kwata kan ne jahiliyu yo ne a kidan khawariji da bana jahiliya ga guba a da jahiliya ne a amanin wala kyawu da yake ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya nabi sallallahu alaihi wasallam tutu amma da jahiliya da bana khafa nan wunde ya zanu jo ngade zanu ji man wanda ya fundo jo ngade fundo ji man wanda ya shindo jo ngade ya shindo ji man da bago wala wani tamimu na jideriya da ga ji gane huko mu ga milita ne yi gan al-awasimu min ma fi kutubi sayyid kutubi min al-qawasimi dan ta ne ta ga ga mun naji rudu mujamul manahi allaziya ya bakar bin adil abu zaidi sai ci goyo gafara karkashe ne karkashe kalmar na jigan jahiliyatu karni lishirin na ko jahiliyatu azal karni a ku bayani mai biya especially ga Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wannan a ka kitabu tawhid fawzan fawzan wa da ya ga nadaba wanda ya jahiliya ba jahiliya ko gogo na tunci ba wannan na tuba lil bura ba ke tuba tuba la aljanna tuba mai ke tuba mai mafa zama la ga tuba shi da rutu janna tuba shi goyo ja da janna raki ba fi filla ne ta am da na ga tuwa na washe da da wuri shi goyo ya shi su ko ne ne ko amma al qurba wa ne ba ni zai je da sunna mirai ne ke da sunna ne rai da nan jilbabu e eh, jokin babu ya o mabiyoga o mabiyoga ajini yo cha yo cha ci ne gashi su mai kashi sallaye wi e ju fuwa ya ca masallaci tu ya ca ta yin ji da ke saye ya eh. wuya sun daga da wani kashi amma a ne? ba ni zamani bi dabi ya zace bai jin kare ya ne shi suna alif sa da mu kere hadisi na nabi gan babaga yu au babaga ko kere hadisi na nabi gan um da zuri kasuru ma da zaune kere hadisi na nabi gan izalul mumini la ne su sakina ko da hadisi na nabi gan afiwa kuma salatun lil marzatun li rabbina ko da hadisi na nabi gan dajjalu wanda ake yana ko da hadisi na jani sa sallam gan dabba wa daggagan karshe ishe nan akhrajna lahum dabatan min al duka tukallimun annan na kanu bi ayatina la yuqinun ko da hadisi na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta gida da Allah ciya sai lo zo ko da hadisi na ji sallallahu alaihi wasallam gan azaba ya kabari gaski yo ne ba ta wale ko da hadisi na ji gan sai jido ko ne ba ta wale gan nusus na ji ne zulai la imanu ji zuwi mu su ji kiyo mu su da gaibu ba ta ne ga ga bu biya wuyan a sunna wa imatatu albida gama la shekhu usman ibn fudi sai ci gurin jin gafara kar ta ga gayya wa sunnati wa ihmadu albida kuma ibn abdul azizi kar ta ka ta kada ji da ya ga la sunna da la amala bidiyawu so zai je don suna rayu na gai dijo algura ba wujo ko cu ga dora wa dora ga jahilci hmm. mu da rayu da ilimi mini yanu ga dora yi nan waji faru ba tuguru ma ka gwaya tunidi wani ta kullum kuma mafi ya zuwa ilal khairi ya muru da bil marufi wai na wani anil munkar adada adami ne mine yabo waje ji foro batun ruwa mai kan wayan tattun da gana kuntum khaira ummatin daga alumma da alkhairi gana ta mulu na bil ma'rufi ya ji foro batun guri wata na hauna anil munkar da mai kan wayan tattun da dai annabi sallallahu alaihi wasallam ga man ra'a minkum munkaran ala da da mine yabo na ga yuru biyadi kula wasa gwabe kula wasa babe gui faman lam yastati an da yiko ta ja ta nasu fajiya fa bi lisani da jin tarwi fa man lam yastati da hadi ko jaja jaja su fa bi qalbihi wujudu ya gura zalika adafu al-iman annabi sallallahu alaihi wasallam ku ga ko tun ko ce za an yi ke za ja ne shi ne wani ya ci guba a shi ma ne ya je je ne guba a da zai ke ci wannan nan zai ke dakin bonan kai ya ji ke kata na da za ki ta wani zaki ẹ̀dá fìtí ìgá ẹ̀dá kì nuwọ́ mọ́ fìtí wọ́n nuwọ́ dán wọn lè fínà ẹ̀dá kì ìjìgá àwọn nuwọ́ àṣẹ làkọ́ òkùnkùn láti ààrẹ tó nuwọ́ yìí àṣẹ làkì kila ya ce ga da tun waye ki bo zan mo so yikin bo dana yidi bi le yi gukin bo ko ni wani ga ci gena ili ji kiyo iki to yi sai da ki ci ga so so a ci ga wuje ba ya gwa sai ya ga gu da bai da maga da alaka a ci ga ga ga je da je ci me ci ale ya ci kagwa ya ci ja furu batun guru ya ci kagwa ya tun da ya ya ga ajalaka gani ajalaka la mai lina ne suna kafaru min bani isra'ila la lisanu dawuda wa yasad maryam ya yana ne jinan bin amma wasu na da fara tun gumi na waje sifanu jin yawa lalu tunan ni ni wa dai limi adu ila allah ne da ile ko ce ci ala basiratin ta ce ko ta ce ilimin anani ta ba hanyi to zai ga mutumin na ma'ana minal al mafi da mini ya mushriki ba wannan ji foro ga tunguri na waje a kuri wasu kama a wuli lazimi min rusuli a kuri jikin na wuli lazimi min rusuli ji ajin a kuri na lukumanu ga juna foro ga tunguri ka gwaya tu dede wasu subir alama asabaka wa mala kulo je na da zalika min azmi al umur sai ji wala asri innal insana la fi khusrin illa allazina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi aji wasai ci ga shalo tunguru wa tawasaw bi sabra mace ji wasai ci ga zula a kuduji ga mala hin sa sallam ga la kad uziya musa sara min aza ai baba ni musa gani fa sabara kuma akuri ji amma rubni yasiri ji a sai ji a zaba shi a sai ji a zaba yabo musulunci na gado ne kudu ila sabili rabika bili hikimati wal mawizati al hasanati wajadilhum billati hi ahsan kudu ila sabili rabika yi zaje ko sai tiyewe eh, da giya bili kima kire kime wal mai zai lasan ne da wazi wangi wajadilun billati ya hasan wa maji mujadala be na jagane aliki aliki mutu babun na baki yan dora wudda da nugo yan dora wudda kiwo wudda da nugo no le ji wa gilbe zai ji yoya ne zai je limina gilbe zai je ilimi ne ko da ne ji kasu na gelbe zai ji kasu ne sanar musulunci wani na gelbe zai gu musulunci wa gumbashi wali ne wane zane ja ya tiri ti bayani ba zai yi gashi ci na wa gelbe zai je gashi ta ne kashi wale yau gai gane ba ta waye wani ga wa ke ji dawa nan wa sai ji fusha wa sai ga gaji wa sai ga gaji ta hangi gangan mai gare na daci ne ramala sai ta ga annabi Musa gan fakula lahu kaulan layyinan ya gaji ya ga yi gangan mai gare na daci ne ko yare gari sasayi jajayi da ya tashi da Allah ya zakaru au ya sha wanda kawo da ya kafi su bala ya zai ji guje ku firauna amma ta firauna sai ta ganin musa ga yube kaunan layinayi lau kun tafazan balizar kalbi wa ga ga fushi da ya bauta ga na wannan fazumiya wani kaga biya ya biyoyi ta buga ne ga kiyo ta na yi dayi nan su wajen sufan nan wanda ke yi dayi benare mini ti fẹ́ ni wòyí wògá mi kíbi náà wà fẹ́ lọ tún gángan gane ko a ta amuru na nasa bilbirri ya fẹ́ di zai kolo guri wajen sauna an fusakun da mai lamini ya bata ya a lokacin duniya wa an tumta tatluna kitaba da mai bari tafi ta takilun me ke di hankali anan afala takilun me ke di hankali anan النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يعلم الناس الخير كان لا على خير يوزع عن جنا وينسى نفسه وجل منه باتنا كما سلم فتيلتي كده فتيلانه su da yi kan na nan su bi ulin nasi wanda asya maza an yi to riku na sanke lamini hujji nan ce ci goyi ta sai ta ruwa ce da ni da irin shi yau ma balarabe din wala latana an kulikin wata ti a mislahu arun alayka iza fa ta azimu latanha tanha kan an kulikin, ke tabiya mai ruwa ma wata ti a mislahu wato me ke bi da jirin wuce ma arun ai bu ya wani za fa ta azimu ga ga wa jirin wuce ma me ti fa da ne dawa ne budan sun yi zanen wafe jiri a yana almasalihu da almafasidu ne wafe cinta ala amfani biyu fi ma ala ya gudu ko wani ga ala amfani biyu nan wafe jin wani ga ala biyu nan wafe lauki abu ga mala ga addini mabniyun alal masalihi fi jalbiha wa dar'i lil qada'ihi addini addini mabniyun a alal masalihi yace min ji maslahan be fi jalbiha ba yaji wa dar'i lil qada'ihi da maga la yaji jibe bi masiba bi bala'i bi mafsadin Allah ta'ala ta abu nususu yayin na madan da ba inda bari wala tasubbu allazina duna min dunillahi ko ce mushriki ya ga ya to kuma fa yasubbu allah adwa mi gari ilmi abin sai ci ko ba da wale ko ga da ji ko ta to ko da ji sai ci to ko wallahi inna ma ga ne jino ya ta a tinga doni ne na sallallahu alaihi wa sallam kuta ma ba goba shirka mu ban doro goba ma musulmi ji goka anabi da ke jin dawa anabi guwaya anabi babba kuke ya gaba da kanga la goka da bane mun kuti ba kanga aga musulmi ne ci bane mun wali ajini aswali na da ina ta annabi sai ji har da ka kunu jijira ne to ne ma annabi ya jijira ne har ga ka kunu ke da tashi ne a cikin ji fasu makka ne ka kuna ji kulja alhaqu wa za ka batilu inna batila kana zauka ne kana wuce ta jiro ne annabi ga wagun ga yakon annabi ga wagun ga kaba wagun ko ba mu ya ladan bu amma ne mu yin su da nan ina kawo maki hadisi hadin bil kufri annabi ga nana Aisha wanda ya Aisha jama'a ne fata aya kafirci ya waro a cikin da musulunci umai wagun ga da ko guba la da ka abu ya kunni anya yi da ya kunni anya kintiya amma yana mu tilina mun gabi a shiga gaji ya zaga daga gaga ya bane ya idan ma diga ne Muhammadu nan wallahi ka ba shi ba wasu ne da da diga daga ki ake musulunci ga ga yanzu musulunci ne wallahi da Allah zu musulunci in ka yanna annabi shi yayi ila hadisi da mangi ya zana ga hadisi jahalacha sai na bar shi guba tinan ko ani da yawu yayi bai da fiye da gaga ale muhammadu ya wu sahabi uji ma kila anabi cije ari kila anabi shaga annayo sai bonne da ga ga anabi ya wu sahabi to zai ga jini a ga daji na wa wa da wu ya can sallallahu alaihi a ga a yi ya mai ya bani ya lalaya anabi ya a ga anabi ya gwa anabi ya gwa mai lantar kufuran bawa alaikum min Allah burhan kai ma ala kufurin bawa wuye ma da yi kwaya kuldi sai dai mai shajin ga ale da na tona ba ngamba ya sobra la juru la tilamru kashi Da bune ga ga ya ku ya ci ga ga cin lakiya bo ya lawo ne dai wa mun masiba na ba ma makiya ma masiba na gannanin ba ni zalunci bai ce ko to

da gwa da kufurin ba wa huye min Allah burhana ka wuce ma ke da kudura je ma ke ma ke ma wasala na yazo muna kun da manaji halu sai karo gale da ciye ciye da je wa ga gayu wa la bulu ci juna fiya ajinu lillahi kunna liman an nasiha ajinu nasiha min ajinu nasihu yo kunna liman ga ya zo ga lillahi ya so ci li rasuli ya da shi wali aimatul muslimin da ga shi musulmi wa amati madina ko bano ga bani ko shi ba ko wai jiwa ko wai lecture ko wai wai ga ta cikin baro ta ce hutu ba bin da ci sai ce da cikin da ciwo ko ka sai tun mu misali ko kun jo ka sai ci tumawa kashi kun jo wato bayani ji ba ta na kaji ka sai ji tumu na ba da ci niya amma ga ta ne wanda nan shawara na tawa yi na wa gani na siya ne wa juna wa gani ne wa ke yawa su wa ani na ga shi tun zamanin Ka ku na dawo ya kuwa ne musulmi ne shi kun da sami gashi su a cike ji wai ki da ke ke ta kafi duk da cuci gashi ba Allah kiyaye sai bugo fata annabi ga wajen al'amur bil ma'rufi wannan ya anil munkari nan mun ga ne fata guji ke guji haka mun guda kai daga adin tafi da ga al'amur bil ma'rufi wan nahy anil munkari na ibn taymiya ake da littafi da manhajul anbiya'i shidda wati ila Allah subhanahu wa ta'ala na rabi'u al-madkhali wa kutubun na shi wa ne wa bayani na shi wa ke lufatu rabil wadudi fil fatawa war rasail war rududi mujallad ya mafaro nasiha nu jidi du'a cinan kuke lagan nabi ake da ita fi dabo ne ga alfarku bai da nasihati ko rike tsakani nasiha ko wal fadihati ko tabiri ya ibn rajab alhambali muke jin bayani ya ganna shi wa ma ke da madarijus saliki da bainal manaz no wake da ilamul muwakki na rabbil alamin bai ba da ibn kayyim ga yace misali ga mufassir ne misali da rayuwi nan wace ku bayani ne biya mai Allahu alam dan da baga waje e lubu da anji ko kuma ga lubu da anji ganje zuku kai da na shi alami kike ga dawa shi ba kai da hanin gadan sai mu fani ma kada shi yin shi nan laya tauhidu من أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا الحسن الكارثي يقول سميت علي بن عبد العزيز يقول سميت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول المتبع المتبع للسنة فنعم السنة كالقافز على الجمرة جيجو يتبطنه جيجو يتبطنه القافز على الجمرة أنا لا أقصد فأنا شكرا هو اليوم إن جاء أفضل من دول بالسيف في سبيل الله jijiyan جيجيان mai nan ne ba mu ba wani ɗan da gugun gani bai sabi kwe hakin ga wani ya zula ko su sunnan aliti samu bi sunnati na jihar sai gwala su sunnan ne gaza gwata ya talafi ne gan gwala sunnan ga alaza da kiyo ga shiga ga hoto ta yi ga wafa alif yani wa ruya ani lamash wani ruya shiga yake wani hoto shiga a tambayi ko ani lamashi an abi duha an masrukin kan da Allah ala Abdullah bin Mas'ud fa qala ga da ba Abdullah bin Mas'ud wace ya yi wa nasu ya yi ya zani man alima shi an fali akul bi da ni ga je ilimi ne ga la talyusu al-haqqa bil batili wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun e ga giye e ga e gila da ga mana gangani da gaskiya ma da bai ga gaskiya sai to mai ma wa man lam ya'lam ne kula Allah wa alam da maje ilimi ga Allah wa alamu ma ne an yi anabi ga kwace alikiyami anabi ga mal na sa'ili wai na ilimi na gana ya ganna malaika ji aya ya ce sun ne ta ne sai ga a tuye nan a ga la'il malana illa ma lamta na ka anta lalimu alajim ba shi kenan ba sai buga ne ga tsaya in ga ga ga malaka shi da shi ajin sashe ya abin jenin da caja yau gaggiza ga ci ga ngolo ba za ka zan gaggiza ne ngolo ba za ka zan wagiza ne ngolo ba za ka zan wagiza ne ngolo ba za ka zan zan dole mina bai sunan waya fata wanda aji kuskure ne ibn masud bai zan da ci ga ga haza sai ga nan ga da wuce daga babu sawaban sai ga nan ga da sawaban ga daidai Allah da ba sai ci wa kana khata'an kuma ga kuskure wujo famin wa mina shaytan daga babu goyo bai shatani wallah wa rasulu bariyani ne khata Allah ba ci mun a ga gwaye ji kuskura cewa bin goyo sai dai lakiya ne ga hujja yana da ba imam maliki ga wa imam maliki bi imam maliki ga hujja ngai imam maliki daga yaji bo min da ta da ji ba da ga ga ni ga zasho to ci dai ci dai wanda ne mu ga hujja ne ba baligi ma wara ka ne malikan la yajri ga da ji ga ga mu ga maliki ga ga maliki ya amma ba ni man yi a ga zato babu na wace bi man wace wa na to gaza zama sai an sani ta zo sun dare ta zo sun wallahi tallahi a ta tsaro fin fitiya ya zo ji tsani wanda ya fatawa wallahi wanda aka ri saboda ga ji tsani da fatawa ya sai gano nawa maganin kuma ji dai biya ga wuce ya tuno gumi ya fara fiya mi dai sake tobu na ilamu mawaki yana amma bilalamin wani ya fatawa na kiwo gan signing wani ji wanda hafin sai ce wani wani ya fata da ke wajen ji wani laji halalli wani duki ya ji wani laji halalli ko laji a ramu ori ji ga ji wani laji halalli ko laji haramu wani ori ji wani ji ba za a ce e ko a yana wa ga sai cinu ne jinu nga malla ya duji ya sai ne ya zaƙi sai sai ne har su babu nan man shiga ya daga shi shauce ya daga shi shauce ji makanta ku ci man umejin ji alawa lawa umai la ji da sanan go to alawa go alawa ta daga ta kwanu ga ban jin waji ne har su babu nan ga da akhlaqul ulama ya al'ajuri a ga ga sai da ga ga jin da ya ce ndoro ce ga mutum ce la ga ban nan ma ka ciwo wa ce to to ci goyi ta ka ta fi ciwo mai fẹ̀yìn lẹ́mí lẹ́ni ya mẹ́rin kúlẹ̀ ní máa ń lá àlẹ́mọ̀ mini àlọ́ mí bude ne ní ọtọ́ bú dé ní ẹ̀dájà ní ọ̀gá aláwọ̀ àlẹ́mọ̀ aláwọ̀ gágẹ́ gan. àṣẹ́kù alimami alámọ́tò alhassu alhajjis al fakihu usuliyu alqur'aniyu muhammad lamini shinkiti ma bi rashin titun da mini hayar fatori ti yoyo ilimi ya baba wancan a shek muhammad nasiru dini al'albani wani fiye ga gashi majalisa ya shinkiti wani fiye kawai bi sai da kan nan wani ganin kafin aya dana hadisi dana abiyatu dana kawai dana usuli dana kadab titi a shinkiti na dasa tuba kuma kawai ya zama da wani kai bakatu ko maga ba ta da wani take tuni dasi ne kasha mu sai ji katu babu lokacin to waya don da daidai yawa hadin shinkiti lokacin da ta talibi ilimi ma ga ga shinkiti a shinkiti mun manya abu zai da bakar abin abin abu zai ma ga shinkiti da waya kasu saba mu n'o le ko kuma na benyo da ne na na ki aga ga benyo na ki shin go wali min da la ilmi da ba ke shin dole ga wato ga isho benyo ni tafsir ne gina zuwa bayani da ba wallahi ilmi da zuwa adwa bayan adwa bayan kai dole ne nga ga na bata ga zon ke ga wani ilimin inda Allah ilimi da ba su, so shi ita ne gurin wani da kirki ne ya zaga ga wani jika tun ga su ne ciwa ya ci ya liyo tsohi tabiya musulmiya kin mele zai ga wani ke jika tuna sai gwani ya zaga ya liyo ciwon wa da ilimi wa da ilimi wa da albarka al-ilmu harbun lil fata al-muta'ali kasali harbun lil makan al-ali ilimi wa ne sai gu ba rufu ko ji makanta na gaje tuye na ka sai da ke ne wale ne har bun lil makari alwan fi gudan na Allah tunu wani fati a zo wale fati to ba sama ko ba to ba sama ga gudu amma a sai ne ga ne gaje daga na fati to ba gana ba wanda ya bai da kaɗo eh mai kaɗo ba ne gugu ga wale ce shin gudu da bana gudu ta ta ruga da ta suku nuwa da aka fiya ga ta ce le ce da suku wa le da ya a ti ga makanta da mai ga da ta ce ta yau ilimi amma ga le ta suku to ga ilimi kawo ma bige mu da albarka da bugo ne da kyanu su ga ga wuya wuce da ya قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم تيتي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ما أسأل ما أسألكم عليه من أجري وما أنا من المتكلفين kol gaga ma as'alukum alayhi min ajrin ene me ga ba ta da ana nafa me waya gaban doro biya ewa wani doro biya ewa kube tin doro biya tin na je boye to to wa ma ana min al mutakallifina ni ma mafsada min da je da wuta takallifina ma ne ne da da nan do claim ga su fudu waya ku da ili ilimi tu yi ne da da nan ga wuta ba na ake nan gura ko أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس الماقلي حدثنا أحمد بن عبد الجبار الأطاردي حدثني أبي حدثني عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرزي قال دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرا شديدا قال عمر بن عبد العزيز انتكابه وجبت إليه فقال عمر عمر بن عبد العزيز إنك لا تنظر إلي nazaran ma ta tanzuru ilayya wa ana bil madinati wa timileri ga tibali wa timileri wa tikakune mi da madina na fa kuntu wa tiga litajibani litajibani wa jimma maki fa fa qala nga wa mimma ta wa mimma ta'ajjab kim ke ke ke mamaki qala nga kuntu nga lima hala min launika wa nahila wa nahala min jismika wa nafa min sha'rika yana lamu muke jima makina ne ma halamin launika ya kalla yana kawai na aji banan wanda halamin jismika yana kawai na aje cana gina fa famin jismika ya ce wa ne la amu ya nan kai falaura ya tani ba da salasacin fi kaburi cewa ga gaba bai lemi after ya ko tsaguta ko ya guta ya foguta ga wani fire mutum kabarin bana wa kadi salat hada kataya ala wajnati sai wancan wato mafawun shi ma ji kiyo ma fafi sai yau ne gaji sun akwai shi sun akwai shi kuma ne zage da akuku ki alama yau da akuku ki bo kun da wuce sai ni ba ci e ku su fara ga je kirki ji wai ga ja ta kuna kun ba ja ta miji to ne ta ci zugu eh bai ba je dare mutijin general mutijin general sai kuma ya ba shi biyar a shek muhammad ibn salih al-usaymin har da kakuni bai jihadi ne biyar da na tabba da sunan da an sake gan a ce ta rubuta da nan sai su jima wuyu sai ta hawu teko sai ta hawu da bidiyo da wajen sunan bane in bai gaga wa doga da na kuwa a tuwani ɗauya ta go a ah, la yawa ne Allah to da mi zano bani ki na da min ya la mai zai la kuku sai ya sai paloni wala ji gane wa abin da ma sai kuma ji ma'ana ya guna wa sai jikin sai kuma ji min ya la mai zai la kuku mafa sai da lato datan min ya la mai zai la kuku yaɗi jimace da yaya ga a da kutu bayan da ba wuji a ga bayani mai ke hawi alhaji ganewa ki alamayin lagajin eh? zai ne hukun gaji haila bai mana wata jadabo ba magan wani gimici ni eh eh le dokun ha ah, zai gaji sleeping sickness ne lefe le dokun eh ẹ̀bù yàtẹ̀ ẹ̀wù bẹ́ẹ̀ tukú. A'a ah, basic alama principal hmm? principal alama da assignment ah, ah. medical doctor na shi abin ba eh da ya gaje a ga a wucin to a'a la ya jamu ya su eh ayi ta jibilo ba le gan eh eh tiyan ẹyẹ bí ní wọ́n yìí àfẹ́ ìjọ àfẹ́ púpọ̀ ìṣìkì pẹ̀lú ẹ̀hùn gágùn kẹbẹ̀rún ọmọ ọjà pẹ̀lú wàtàlà min kharaya fi fanni fadida min kar wuce fitiye nga dia jike onyo do nga dia tu kinu sumbo kun tali a shegi nukuratan ka kuno gale we kan ka le gan wa wa wago dia don we ga ta ga haddasa ni na haddasa ni hadisan na hadis ni hadisan kun ta haddas kun ta haddasa ni ya ana abdullahi ibn abbas kala qultu alegan gan ne kin da mila alama kin da shi la ku ne ni a saka daga da nan wale wile ne aji faguba wale ba da oh Allah ka zo rati ga jama'a yo aka da lakuku na to lawa da fa laje ba kashi sai ya lati ke wato sai bin je la kuma jiki ko ikan ikan lu dije ikan yo fu mu ya inda mini alama ku amma zan ce la ku ndoro me ji kama sai ya ni madabo insha Allah wa ga ita kan yi ko ci ba rufu wace aji luzumu biya alqur'anu ku fiki wace aji luzumu biya azkaru ji wace aji luzumu gangani bi hadisi alaihi sallallahu alaihi wasallam wace aji luzumu bi tabiya kirki bi haulillahi wa quwwati ko ga kuku drewa giya dan wace la ku la ajin wasa amma ke da jawo breje bi la gewa ganda wa gaza na aje tinan mushe tiya ya ku kutsa ba jin ibn jarir a tabari ibn jarir goya ibn jarir goya dari ga doro majin ji ko lawa yanzu yi naga a shiga ibn jariri ki ji wace haji an ne waje ga hankali a na jafis na sigaran ayyun wanda ka kula ya dukkan yi nan fa hafiza Allah lana kibara to ci go sai ka kakuna ya ji musana wa da fatul mujisi ya al-imam sakhawi babi ne eh, ga ga zagaya la ku eji da bana ga tuwa ba bisu ga a ala ki fannin ya a wani ta rubuci yawa ku kuni har da bani blazer na madana ta zobe lana albarka alquran ku biji kata dole yadda muke ji general ne ga ka zalo cikin na ji sai ta ga mutum ya kashi ashar da nasu bala'an a na jeje bala'i ganin al'ambiyahu annabawa shi sun mal amsalu sannan zai tabana sun mal amsalu sannan zai tabana ya bagwai zai mu ba ga kaddara yan sai ci ba kala kultu حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنه يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء شرفا وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة لا تصلوا خلف نائم ولا مهدث واقتلوا الحية والأقرب وإن كنتم في صلاتكم ولا تسطروا الجدار بالثياب ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار ألا أنبئكم بشراركم قالوا بلى يا رسول الله قال الذي يجلد عبده ويمنع رفده وينزل وحده أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي يبغض الناس ويبغضونه أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا الذي لا يقيل عثرة ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا أفلا أنبئكم بشر من ذلك الذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله إن عيسى عليه السلام قام في قومه فقال يا بني إسرائيل لا تكفر لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها ولا تمنعوها أهلها فتظلموكم ولا تظلموا ولا تكافئوا ظالما فيبطل فضلكم فيبطل فضلكم عند ربكم الأمر ثلاثة أمر بي أمر بين رشده فتبعوه وأمر بين غيه فاجتنبوه وأمر يختلف فيه فكلوه إلى الله عز وجل وإن إن لكل شيء شرفا dandoro je ci ma وأشرف المجالس ما تقبل به القبلة مجالس نما دي شر شر دي دي شرفة وندي فللا وندي تشوى وندي مسيقنا لا يعني إذا جاي جوال قبلة لا تصلوا خلف نائم إذا جاي صلى درز ميزة نالي لنما ولا مهدف ما دي صلى درز ميزة نيجي جنب ينما وقت للحياة والأقربة إذا جاي يواو ملاكين كريو وإن كنتم في صلاتكم كي قد نية صلى ولا تصل الجدار إذا كي سو كراجي مما نيزو كراجي كتاكتشي ولا بولا لا مكتاكتشي ba ta keji musulunci yawa yana israfu yau ce cewa can wala ta turu jidara bisi ya bi ko wala ta turu jidura bisi ya bi ga su kara shi jamu ya jidaru na aljiduro mai ke lo nu? wa man nazara fi kitabi akhihi kana ga cikin tace ya jule nan bi gairi izini mai da izini ya nan fa inna ma yanzuru fi nari inna zanne tilo ala unabiku ala unabiku bi shirarikum yawa ga mi ya labari yace da yi shiri gan mini e bona kalu bala ga eh ya rasu ya ce sai ci kala ne digan allazi jiridu abdahu ngai zana wani nu fe ya wushu kashi fe wulala nan wa yamnau rifdahu kuma ina mu ake latwara nan wa latwara wa bagwa wa zulu wadawu da wu ne ci ku ce luba lulu bujin afala nabi hukum sharri min zalika wa ga da yeye ne je zai shari ga ta gana allazi yajlidu nasa wa yajidu lahu ngai zajige ne zai go a ce nu bano afala wa nabi hukum sharri min zalika wa ga ganye ne ne shari ga ta gana allazi la allazi la ya tilu a hasratan ko zai gane mu da e ga dai ake shi ai ku zai tawa lamu za funduru asara kam kam kam kam wa maga dai tuwa bu zai ta ai ga mi la tuwa bu sun wala ya kabalu yaqbalu mazratan e za maga to le fi jiyo wuji to fa fa be mi ngawa fa wala ya kilu zamban ko wa umma na wai gowo zuriza wala sulu zamban eh, oh, eh, a da magana gun fa bin wadu wa ke fa afala wa nabi hukum shari min zalika da wa ganin shari na na rija khairu da na shi ba fa mai da shari kokan muna ya kuna wannan da na ga wannan ala sai ce wa mana ya kuna nasi da na ga je dukiya ga wannan kun bi ma fi yadda la wa minu di ma fiye diga yi ga nan wude sika da bayan dukiya ne da bayan sai wani ga iya da kwasa an ji jonin kwamman na haka ya kuna karamar nan zane magai wa gan ga ce cewa gan ga a tara gona fali ya taki la wasu ne sai in inna yi sa alayhi salam a kika na gisa ya minci tattalin tabbatar kamus kama fi kawai yi wani kin yi baro da tashe jama'a rujo fakanin ya bane sa ya bane sa lafi da ku kalli mobil hikimati inda juhali fa taslimura e ga yi kima e ga yi lime da e ga da goji bayan jihadi ne ki amfani kafin ya nan bai da sanin jijin ma. ba atam tamna wa ala fa taslimu da ne shi magana da baka to ji goyi fa saka to ya nan e ga ke laka e da sanin zalunci ma wala ta zulmi mai gaji zalunci mare wala to ka to zaliman zalim mai gaji zalunci mai gada ga ube zalunci ga zalunci ga ajin gawo ma sai ya fitul farlukum inda rabiku sai ban fala ya bayan ce ce yayi ma al'amru salakatu lamarin wuta amrun bayyinun rusulu fatabiu lamarin na ciki waje yin jiju rushudun ma na yanzu tu borojin watula ta fatabi ya mito to ba abu bayinun gayyuhu fashanibu lamarin makiyaci na bu wa tula ya biyu wa amuru tulufa fi lamarin madaba da ke da batu go fakilu ila Allah Allah zai yi da ba sai shi hadith na dhaifun jiddan ta Kana wa ke ga gudu da yafin jiddan nan most ya fi kin do no tuya hadith no no jenu sus ne support shi ajin kai ne sai ne jagan wala jawal kibla kashi da na nage ganin gai masallacin habul biladi lillahi masajidwa da na ba sai ganin gai masallacin habul biladi lillahi aswatiha da na masallaci na ganin gai juko eh di sallah zume da na eh di sallah ki zume da na lele na ba ko ale ga hadisi da mu mai lau gana na ya fe lele ci gobe a annabi sa sun da mu sai di sallah zume na ale ganna su ji can ko eh wa gangani biyar kin kira lawawu annabi sa sallallahu sa wasallam ga da ba guta da nan kin kere ewa da kin eh ji ruwa ke lati alfiranu be yake yanzu e, so otu alawawu kaya da sallah sai da dabba ne ta zuga so kala na elu ga shishi makata je tu aka ga wajen plasta aka ga wajen tantiya aka ga wajen tare su aka ga wada lamabu su ji a ko buwana kaje aka ga wa laka da dabba buwana ko ya da foto mu ne ne da rayi na mu ne ga wani ya amma wala ya je wala ya je wala mu goba musulunci yawa haka annabi ga hadisi na ce ciyayi na lila lili so ndo na da tinita ta yi ne na ga da lalita ce za ta su ya cile wa da yasu nuna mai da mini da bigi makanta ba ga al'ada bu shar'iyya ya ibn muflih alhambali wa ga wai ga bali ta ci da zai nuna dan ga bali ta ci da zai sauyin ga bali ta ci da zai nu nga tobu ma emi ga tobu ma wulu funpa nga tobu ma ena nga tobu ma nu ya dan wato maga ke dali ta ci maza a ni kawai jibin da afuka zuwa na inda da kula biya wa ya fungo tira mu ya mu majine ta a ti ga wani waga ce shiri litafi shi litafi na rutun aka gina waga shi litafi shi litafi na toba wuyi wangi na waga shi litafi waga yau shi litafi na rutun ungwani rutun ga ga muska da gidi mai bane gabi aku wa waga waga baka tun ne fata da mini a da abu yake mulaji mu'amala jibe litafi na waga litafi shi abu kaji na ba waga litafi shi tabbunan dole la ya jana aka fara saki ne da yato sai ba waje wa da wa masala mai zai boro a shugun da tafi na wa madina wa makiya bata yin naji ga guwa ya da abu yanke mina wa a mu'amala ji gangani be litafi nan ke nan waga in ga ke da bukata na kai ba litafi ko hashiya ko zabutu ko shara indoci nan waga da ke kuwa zuwa yau ma ke ku sake da conflict gangani be ne ba litafi shi bane nan ta na ji sai ka tuna shi kai a dina alimama amma dina baliga a ga ki hukunci yanzu da litafi lu je fitiyo imam muhammad ga ga ji makanta wace da da nawa le ga ga lita fi lana ko fa ko ko la ce wata wai ga ga yayi la gofi le yo ko ala da bu shari'a mu mufli alhamdulillah kaga yi ganna zan ta adide dai ma a'a edo su ya wuju kashi su yu kashi na goyare wani yana hin sa sun hoyi wani ku yage shi kawai na kunja Allah hun Allah ta ta yi ku wujin na ji yage shi a yau sai ti da lati da karkashi yabo faman ka na ku ta ta yi da na da yage da karkashi wani fali su yi mumin ma ya samu yana waki na yugi wani ya yalbisu min ma yalbisu yana mawafa na yufa wala ta bugun sai ka fai da jihar zaba mai ga ya kashi ma wala ta kalifu mala ya ce kun a ma ya ce ya ne sai e da gada jima sai e za ka lafi wuhun e da baga gada lutuma sa ino gaje ja taimako wuce re kiwa ga ya ce zane ya yi nuka ka sa lalace nan kiwa ga ya ce ya yi kashi nan a ga ya da zanya ya gobu lalagowa ga wunga da hajji sai ki bana maza bai maliki ya rasa gawa ji zato tasiri har wula na mai gulu na ya jigo na mai sai ki fadi bai eh wa ga yanzu sai ba ga yanzu su ga allo waza amma da talauci wasu agajin tashi dai yi zaje dai nan ga yi zanen wani da zai zai mai nubono anabi za a sallam ya ga shi da shi ci na ganin gaida na jiya wasu mai wani na da shi daidai shagai da na wasu mai nebo na yanzu shi daga wani gofa igwaya a ga gafa ga jofa kashi fa? ba ga da fawal afi da anin nasi wallahi yibul muslimin da ya fabe ga hanji na sai ce wanda ya ji bulubulu za je je ngai zan dole ba kuya ne rinwa no sai goyi to sai da zai dinna shi zan dole mai da aminci be sheri muna annabi sallallahu alaihi ga zame imani za a gumiya su ga ji bulubulu ba ya makwabci sai zajeje ma layi zanen makwabci da aminci be sheri wani sheri wani ale ganin jigwa hannu zuwa da sai ci wani ba ga ga da dukiya ga zasho je aya ɗaya na dagwa sai ce nan gai na dagwa zan ji jonin kun ya ta a ta hazo ne ga ɗaya na dagwa sai ce nan wa ne talgina duka fa tsaro zaki talgina gidan nan kukuke wajen ga waje waje kwa ne kuke na ku kuke ne makata ka ku kuke ne mandaba ba na waje dukiya kana to su ne a shehu da rubutu ji bara mu bara ke musulunci ba sai za a je dukiya ga la bara ayuwa a tare bara sai daga baka na wa lokacin ga wudujin bara ko ji gane ko to amma ne ba ne da shi na dan gudu to bara alhamdulillah nufin ta nufin ce bara jiliya amma ba ni wala ji nufin ji nufin ci ya ji ale jugo ya gbẹ̀yà àmì ìgbà tàǹdó ẹ̀nẹ́gẹ́ tàǹdó ẹ̀nẹ́gẹ́ báyẹ̀ dáná wọn àbí fáàlì tí a ní ǹdó ba bá fífi ba zùrà tí wọn náà ó ti wọ̀ ìṣá. anabi isa alayhi salam ga bani isra'ila ji ne kai ne ga yi kima daga da kun ga gaja ili mu sabo ne ga dabo ka tuhu wani ni ili mu ruwo ga gu gaja ili mu cin ga mu fitina kashi ga malla al-imam Ahmad bin Hanbali ga hadisi ya fitanu ji ẹgbẹ̀rún ìgbòrò àwọn àmùwà hadith ne jiga ga yace wula su lamu rijiyo nan àwọn àmùwà daga àdá kùtù bẹ̀rẹ̀ musallau jù bẹ̀rẹ̀ daga yace albayat latifu da ke yi wato fatul nugis ya sakawu ya taka ta dalibin rawar yiwa da babu yan muhaddisi yan nawa ba hadisi ba a ga ga ya gbaya kaza ya gbaya kaza ya gbaya kaza ya gbaya kaza nga mai babi ne ga ki babu jawazi ki tumanu lilimi ili maslahati babi ne ga ga eh, sai li be be maslaha non diga ebono ebono to ni mana ebono ga zanga ci masu ne ne ji wa ga na kawai ce su kun ga masu tunan ne be zalunci ga gobe zalunci no zalunci da be ba ne ne ayi amma ba wa ne ayi halai wa sai biyo lada ta zama ga yaji zalunci ma zulmu zulma ce yau mai kiyamaki zalunci zalunci ba shi kun sa ne na bari buta ba ne ganin na tunga alhalalu bayinu wani haramu bayinu wani bai nau ma umuru mu shaidu suna lamu na kafirun minan nasu sai gago sai na ce ya ke sun yi cibo na sukun su sun cibo sai da kata a shi ya yi rahmatan lakum yana ne